ليلها كنهارها لا يذهب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin jalibai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a bakwai ga watan muharram bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da talatin da daya ga watan Oktoba shekara ta dubu da goma sha hudu miladiya Allah ya ƙara raya ma cikin wanda masallaci na alwala mai tarin albarka dan ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi shahu sunna na abu muhammad al hasan bin ali bin khalaf al-barbahari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi a daidai nukumar da malam yake cewa wa idza وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه فإن جلس معه بعدما علم فاتقيه فإنه صاحب هوى ما لم يكن سوى ƙa'ida ce ke so ya ba wajen mu'amala a matsayin ka na musulmi mai bin aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a ta kan kada ka fada cikin ba ta shubha a rayuwarka saboda ita shubha ita ce take gurbata mutum take lalata tunaninsa har ta iya bata alakarsa da ubangiji wannan ya faru da jihar bin safwan a samarkandi ta yadda ya zauna da mutanen da suka tura mai shubha bayan jihar malamin sabi da jirham shi ma ya zauna da wasu mutane waɗanda suke cewa duk wani abin da ka gani a duniya kwakwalwa wato hankali shi ke iya tantance mai kyau ne ko mara kyau ta yadda har sai da suka jefa wa jihar bin safwan a samarkandi shubuha a zuciyarsa zai ne kwana arba'in bai da akwai allah bayan ya gama wannan tunanin sai ya ce to ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu Allah ba ba za ka ce yana sama ba ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana gaba ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba yana ina kenan sai ce yana ko'ina dalilin wannan ba kenan to malam yana shimfiɗa mana wannan ne saboda abin da ya shafi irin wa'ancan mutanen ni da kai ba mu fi su daraja ba idan muka ba hanyar da suka ba za mu iya bada wahalar da suka bada dalilin da ya sa malam ya kawo wannan bayani ke da sai ce wani za a aika rajula in kama mutum yana zama ya su ma'a ahalin ahwa yana zama da mutanen da suke mutanen banza ko kuma mutane yan bid'a fa'zarku yace kai ka kasar da wannan mutum saboda illar bid'a ta kan kai mutum ta baro imamu Allah da sha'i a cikin littafin da da yake magana akan wato waliyai ya ba da kisan labarin shine karamatul awliya imamu Allah da kai yana da littafin karamatul awliya akwai kuma imamu khallal shi ma yana da karamatul awliya to nan imamu Allah da kai ibnu jarir Allah da kai ya kawo kisan wani malami ne yana karantar da ɗalibansa to shi yana da kyau malami ya sa ido a kan ɗalibansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya kwana biyu bai wani ba sai ya tambaya a bayan wani lokaci zai nuna ganin wannan ɗalibin ha sai ya tambaya me ya faru ne ya ka ce ai bana na gida baya zuwa maka baya zuwa shi kuma sai malamin nan ya ziyarci shi ya ce me ya faru ne bana ganin ka a wajen karatu sai ce a to da abin da ke kawo karatu shine aljanna da sallah to ni an riga an bana aljanna saboda haka shi yasa bana zuwa makaranta kai na ka zama aljanna da ya ce eh shi yanzu a aljanna yake sallarsa saboda haka shi sa ya daina zuwa masallaci ya daina zuwa karatu mana ya ce mai to ni ko zan so ga wannan aljannan taka Suna tsaye dare dare sai ga wani katotan tsuntsu ya zo zai ɗauki wannan yaron ashe shi ya ji ya na tare da wani malami ne ya ba shi wani abin da shi kenan aka ce an ba bashi aljanna alƙadar tutu sai ya zo malamin ya ce mana labari sai ce sai ya ɗauke mu sai ya tashi da mu muka je wani waje wato saboda kyansa ka iya cewa aljanna ce aka ajiye mu a wajen sai tsuntsun ya wuce malamin da ya kalli waje ya kalli waje ne ga ne waje mai kyau ga ciyayi ga abu mai ashin kuɗi ya ce wannan shi ne aljanna ya ce eh wannan shi ne aljanna shi za baya zuwa masallaci sallah sai ce to tun da abin ya zama ka ai aljanna an shige ta ai ba abu da can kafin zuba, sai tsuntsun nan ya dawo ɗaukar su ya mai da su sai yaro cewa ɗalibi ke na cewa malam mu koma sai ce a ai an zanen an shirke da ba a fada ni na samu wani zama in ji malami yana so ya kaya karanta mai wani darasi tun kuke fara hau hau hau irin ya kita sun da nisa hau ya ki ya ce ina ai shi ba yanzu ya samu ni aljanna ya a zama kuma ya ce ai ba zai yi ba malami ya ce na fara karanta ayatun kursi ina ta karanta ayatul kursiyu sai sai tsuntsu ya gudu me kenan aljanni kenan ko ya ce har gari ya waye ya ce gari na waye wayewa mana wajen sai kuka gaba tsundum cikin bola tsundum cikin bola ya ce gaba nan tsundum cikin bola amma da daddare da ya gani gani mai kyau kamar ne kama aljanna ya sauwa cewa ya shiga cikin aljanna da haka ya sa ba zai ƙara zuwa ya sallah ba a masallaci shi a aljanna yake zuwa ya sallah to shi ne ya sa malamin ce maka idan ka ga mutum yana zama da mutanen banza ko 'yan bidiya ka ji koransa ka tsawatar masa ka mai tsokaci wannan nassi ne na aya ta qur'ani وقد نزل عليكم بالكتاب وفي قراءة وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تفعلوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلكم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Allah ke cewa wa kad nazzara alaikum fil kitabi tabbas an saukar muku daga cikin qur'ani an idza sami'tum ayati llahi duk lokacin da kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ko kuma ana injilanci da su fala taq'udu ma'ahum kada ku zauna cikin irin waɗannan mutane insha Allah In na innakum idan mithluhum in kuka zauna da ku da su ku zama iri daya a wajen Allah inna Allah lallai Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a zai tara munafikai da kafirai a cikin wutar jahannama jami'a gabaki ɗayan su wata aya a cikin suratul an'am Allah ce wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina فأعرض عنهم حتى يقوموا في حديث غيرك إن كان وانا تجي قوطا واحد تجي آيونيو فأعرض عنهم ألا تتكوت كده الغريش حتى يقوموا في حديث غيرك فإن كنت تنظر من فائدة علاقة بشأن له بالجنه wa in ma yunfiyan naka shaytan idan shaytan ya saka manta ana ta labarin kana zaune Allah ya ce fala taq'ud ba'da dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin bayan ka tana cewa wannan kofar na suke fadi kar ka zauna tare da su in ka zauna wancan ayar za ta hau kanka innakum idan mithlukum za ka zama kai da su ba ku da bambanci a wajen Allah kun da suka ɗauka shi kai ma ka ɗauka ba za ka ce ai ba ruwa na ban ce ko wani shiru ne, da kai da su kun zama ɗaya a wajen Allah to shi ne yasa ma da yanka maka wannan ka'ida ka san yadda za ka yi mu'amala da mutane kamar yadda wani ya ce yana ba da labarin mai girman walittakan wani wali daga cikin waliyansu suna tafiya ne da muridinsa sai suka zo daidai ce sai ya zuwa sai ce wa muridin kai ka kira ni ni zan kira Allah sannan za ka iya ke da ruwan nan wato shi ne faninsa ba Allah ba ya ce can sai wani ya fara tafiya a saman ruwa can yana tafiya na tafiya can sai ya yi cafali cap cap sai biyu ce ne ba sai ga ɗalibinsa ruwan ya kai ƙaurinsa sai ce ka kira sunan Allah ba sai ce ya eh, ce to kaga irin wato idan ya kira sunansa ba zai dirne ba a cikin ruwa amma in ya kira sunan Allah zai dirne saboda bai kai matsayin da zai kira sunan Allah ba mai Allah ya ce a cikin Qur'ani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون في ألا يكون الظرف زماني البادية هو الصحتان يجيب الجوري duk lokacin da bayina suka tambaye ka dangane da ni fa inni qarib ka ce ina kusa wanda wanda ke ya haɗa shi ujibu da'wata da'i idza da'at ina amsa kiran mai kira sai ƙara zuwa da zafi zamanin ajibabiyar rasu ya ce duk lokacin mai kira ni ni zan amsa masa yadda da أمتى وليؤمنوا يدلني لعلهم saboda zai الذي shirya. wani sai ce maka a'a in ka kira sunansa shi ne ke da gatar da zai kira Allah kai a matsayin ka na bawa ba ka da daraja da matsayin da za ka kira Allah sai ne shi ka ga da yake so ya raba ka da wa ubangijinka kaga wannan zai kira ka ne zuwa ga ina ulaika yad'una ila an-nar irin wannan suna kira mutane ne zuwa ga ina wuta to shi ne ma ne ce in ka samu irin wannan fahdiru ka tsawatar wa irin wannan mutum da ke zama da cikin irin waɗannan mutanen saboda me zai matar da shi zai kawo mai da tunaninsa zai raba shi da ubangijinsa zai jefa mai shubuha a cikin addininsa abin da ake so kai imani zai sa ka samu shakka anya kuwa abin nan ba ba za a duba shi ba kuwa me kai da haka saboda ya saurari irin wannan wannan zan muka misali ne akwai wani bawan Allah da irin wannan ya faru da shi ɗalibi ne ma ka san zauna saurari karatu sai je saurari irin ma'annan da gida sun suka jefa mai shubuha guda goma sha biyar da ya zo wani bawan Allah yana karantarwa shi kuma malami ne ke karantarwa a wani masallaci shi kuma wanda duk da ya ji za a wannan shubuha shi ma zai fesa wa malamin shi ma malami sai shiga inda inda ya kasa amsa ba ya ce shi ba ba malami ba ne amma waɗannan bayanan ba ya gamsu da shi yana so sai an warware mai shi da goma sha biyu da aka gama karatu yana cikin masallacin sai na kira shi ne sai ke cewa shi fa yanzu ne ga wani malami a najeriya da zai iya warware mai wannan shugaba da ce to ga wani kolan malamin kolan kolan malaman zai zaunar da kai sai muka fara bayani yana kawo yana ta mai bayani da ya gama da ya yi ya ce kai ma akwai aiki a kan na ce kamar ya ya ce in iri na zan zan ɗauki irin wannan shubuha in ba dan Allah ya sa kafin bayani na gane ba to da ya ce wa ya ce ka saurare shi ai abin da aka ce maka kenan kan ka saurari irin wannan da ka je kai ba ka da ilimin da zaka saurari ya je ba muku ba kai kana sirgawo kana zama a gaban malamai kana karatu na ce ba malami bane ka mai wannan tambaya ya kasa amsawa to in kai ya kasa amsa kai kuma ba sai ya yi akwai aiki na ce ba mu na aiki kai ne akwai aiki akwai kai da kai ka saurara gobe ba ka kara saurara ni ba zan saurara ka ga da mabalin ka ce za a wuri maka wannan mutane to shi ne malamin ke kawo irin waɗannan misalan kada ka zauna cikin irin waɗannan saboda za su jefa maka shi har da ba za ka taɓa iya kubuta daga ciki ba sai ya jefa maka shakka alaƙarka da ubangiji shi ko musulmi duk inda yake zuciyarsa wato a nan take duk abin da aka ce ba za Allah ya faɗi zuciyarka za ta iya karbanta abin da ke sa ka samu daga to shi ne an jefa maka wata shubha ka tsaya kana tunani hanyar abin nan kuwa haka ne to nan ne zai je ba mutum ba to kuma duk irin waɗannan shi za malamai magabata za ka suna taka takatsantsan a cikin irin waɗannan سفيان الثوري رحمه الله تعالى يكتشف من أقضى بسمعه إلى صاحب بدعته وهو يعلم فقد خرج من عقبة الله ووكل إلى نفسه duk wanda ya saurari dan ya san ko wannan bid'a ne ya ci gaba da sauraron sa to kariyar Allah za a cire tsakanin sa da shi saboda zai je babu shubhar da ba zai iya ta daga ita ba kai kuma dama abin da ake so a addininka ka kada a jefa maka shubha saboda za a lalata maka kwakwalwarka kwakwalwarka Allah ya halice ka duk wani nafi da in dai Qur'ani ne da hadisi in aka maka bayani za ka gane to in aka jefa maka wannan shubhar sai rudar da kai ya sa har ka kai matsayin da ga aya nan ka kafa gane ta ga hadisi nan ka kafa gane ta to shi sa aka maka takatsantsan cewa kada ka fada cikin irin wahannan saboda duk waɗanda suka fada cikin irin wannan babu wanda ya sha irin irin su Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ba su sha ba da irin wannan ya fada a cikin matsala ni da kai waye da za mu sha irin su imamu gazali ba su sha ba saboda sun fara sun saurari irin waɗanda suke da irin wannan tunanin to ni da kai ba mu ba da aula mu fada cikin matsala idan mun saurari irin wannan to shi zamanin ya ce maka to kai nan ba kowa bane ake sauraron mutumin da karanta da aƙidarsa kuma ka tabbatar da yana saura mutane ne akan daidai ba kan ra'ayinsa ba ba akan kungiyanci ba sannan kuma ba kan sarrai ba to ka saurare shi amma duk mutumin da zai sa ka akan kungiyanci ko ra'ayinsa ko bangaranci ko kuma sarransa to ba irin mutumin da ya kamata ka saurari shi bane saboda in ka biye masa wata rana za ka halaka yau da gobe yana tasiri kai da kanka za ka tasirantu da shi kai karantar da ba ka tasirantu da shi ba shi sa hadisin imamu Bukhari da Muslim ya fayyace mana wannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake buga misalin mai zama da mutumin kirki da mai zama da mutumin banza sai ya ce mai zama da mutumin jinki sai kwatanta shi da hamilu miski mai siyar da talarai ya ce 'yan uku ne ko dai yana jira ce mana bismillah sai a ɗan dosana maka sai ka sa a jiki ko kaga dai da kace kana ƙarshen wannan talaran ko kuma ka ji kamshin talaran ya burge ka kace mana da a ke sai da talaran nan ya ce dubu dai shi kawo ya burge ka fesa wa kanka ko kuma saboda zaman da kai da shi ka ɗauki wannan ka duba ka ɗauki wannan ka duba ka ɗauki wannan ka duba daga ƙarshe dai baka ce ko ɗaya ba in ka shiga wani waje za ka wake kamshi iri kaza saboda ne tasirin taɓa tunanin da kai ko to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta wato mutumin kirki ɗayan ukun nan ne ko dai ɗabi'un sai burge ka ka baibaye shi shi ne ka da kuma kake nan ba ka baibaye shi ko kuma shi da kan bai tallata maka ɗabi'u shi ne baka tunanin yanzu ga maka ko ya koya maka ɗabi'u ko kuma saboda mu'amalar da kake yi da shi ka shi da shi kai kanka baka san ka shi ba sai ka zo waje a cikin rayuwa da ya canza ba kuma yadda aka shi da ba ka kai kanka baka san ka canza ba amma wanda suke gefen ka sun san ka canza mutumin kirki kenan sai ce mutumin banza ne kwatanta shi da nafihu kai mai zuga mace mai hura zuga ya ce ɗayan uku ne ko dai ka agaza mai kai ma ka karɓa kana hurawa ko kuma ba ka kaya shi hurawa ba amma lokacin da yake hurawa wuta ta ɓangaro wuta wuta ta rigar ka ta kona ko kuma bai kona rigar ka ba kuma baka agaza mai ba amma duk inda kaje kana shiga sai a ce kana warin hayaki sai ce to mutumin banza kenan ko ne ka ɗabi'antu da ɗabi'arsa baka san ka ɗabi'antu ba shine ka baka kana warin hayaki kenan ko kuma na biyu kai da kanka ka ga ya burge ka sai kai koyi da shi ko kuma ka ce bari in agaza maka shine ne ka ba shi ya baka kana taya shi hura wannan wutar to kaga shine malam yake mana tsokaci a kai duk mutum ka san irin mutanen da za ka zauna da su shi za laraba suna cewa alkarinu bilkarini ya aboki da abokin da yake koyi shine ba a fi bela flock together tare suke yau idan daga abokanka ake iya gane kai wani irin mutumi ne mutumin kirki ne ko mutumin banza saboda haka duk mutum idan yana so ya gane mutane a wajen mu'amala to ga yadda ake gane shi mafi sauki musamman ma kilan an zo neman aure a gidanka yanka ce aka zo neman ta da aure ka ce waye ko waye abokanka ka fara gano waye abokanka daga nan za ka iya gano wani irin mutum ne idan daman ya riga ya an kasar su duka da tuku gashi kamar to zabra kuɗi a tuka san ba labari daga nan za ka iya yin hukunci a kan kansu to shi za ma da ke ce to ka ji tsoron irin wannan wa ku? ka nuna wa da kai wancan mutum ko ba mutumin kirki ba wani zai ce to wannan ya shiga babu giba ko bai shiga ba giba da mankan akwai wanda shari'a ta yadda da shi akwai wanda shari'a ba ta yadda da shi ba wanda shari'a ta yadda da shi shi ne wanda za ka nuna wani ba mutumin kirki ba ne don ya yi taka tsantsan kada ya tasirantu da ɗabi'unsa wannan shari'a ta yadda da shi amma wanda za ka yi zango da a ɗauke shi a mutumin banza don ka aibanta shi shi ne shari'a ba ta yadda da shi ba ka aibanta mutum shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa sahabbansa da al'ummarsa a taduruna mal ghiba wai shin kun san menene ake kira ghiba sai ce zikiru ka akaka bima yakra ka ambaci dan uwanka musulmi da abin da yake yi kuma baya so a ce yana yin wannan aikin sahabbai sai abin ya mutu nan ya ma'aikin Allah ba yana yi kuma muka ce yana yi ba za a ce giba kenan suka sai suka ce to in baya yi ko ka ce yana yi sai manzo Allah ce baka ni ba hadda ka mai kage shi kuma ya fi giba girma a wajen Allah ya fi giba girma a wajen Allah kai wa mutum kage ba bai yi abu ka ce yayi shi kuma ya fi girma ya fi giba girma a wajen Allah wallazina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minati bi ghairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina Allah ce wanda suke cutar da musulmai mu'minai maza da mata ba tare da abin da suka yi masu ce yayi alhali kuma bai yi ba ya ce hakika ya ɗauki wani ƙasun gumin laifi mai girma a wajen Allah saboda shi ya fi kiba girma kuma to kaga dole sai mutum ya yi tsada wannan ya shiga babin abu bil ma'rufi wa nahyi anil munkar shine ka tsawatar kai umarni da kyakkyawa da kuma hani daga aikata mummuna saboda zaman haƙƙi yana kan uba ne misali uba shi ne ke da haƙƙin ya zaɓa wa ƴaƴansa abokan da za su yi mu'amala haƙƙin yana hannun uba ne da mazansu da matan kai a matsayin kai ne kake da wannan haƙƙin kana da haƙƙi idan ka zauna yaro yana shigowa ka gani kai kuma kada ka kama shigowa gidan nan kuma kai ka dan ƙara ganin ta wannan kai a matsayin ka na idan baban ka ya ce ban yadda ka yi mu'amala da wani ba idan ka yi mu'amala da shi a rubuta maka zurfi ka da Allah haka ita mamace duk wanda baban ya ce bai yarda da ita ba kada ta tsaya ta tsaya da ita ko ta yi mu'amala da ita ta saba wa Allah kuma dai Allah ya kama ta da wannan laifin to amma ita na mace yana da sauki tana aure wannan hakkin ya fita daga hannun baban ta kuma ya koma hannun mijinta shi ne yake da haƙƙi ya zaɓa mata kawaye aure ya ba shi wannan hakkin saboda haka da zaran ya aure ta shi ne zai ce na yadda da wacce ban yadda da wacce ba kawayen da shi zai zama mata duk wanda ya zane da zai ita kai har su na malaman musulmi suka ce kai ko da malaman da ta yi in mutum ya ce bai yadda ita ba to da zaran da ta shigo gidan da ita mata nan ta saba Allah saboda miji ya fi baban da ya haife ta daraja sanadiyar aure aure ne ya bashi wannan ba shi ya bashi ba ba shi ya ba kansa ba dalilin aure ne ba shi wannan hakkin sa'annan kuma har sai da malaman musulunci suka kara wa juna ilimi wai shin da mamar matarka da kai mijin waye ya fi daraja dukkan malaman musulunci sun yi intibaki kai miji kafin mamar da ba daraja ka ba magana ku ba an bayyana shi wani already ya zama magana ne uwa ne saboda haka ka suka haƙƙi ne ba ake so ake nuna to shi na namiji ba babarsa ita kuma babarka ta fi hatta matarka daraja da haƙƙi a kanka aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam man huwa ahaqqu an-nas alayhi bi shubati ya ma'aikin Allah a duk duniya waye ya fi tantanta ya fi koriya na fiye da kowa manzo Allah ce ummuka mamanka thumma man yace thumma ummuka mahaifiyarka thumma man yace ummuka yace thumma man yace thumma abuka mama sau uku sannan uba wata mata kamar yadda yanzu a cikin sunanin nasa'i hadisin abu huraira na nashi tana zaune sai ta zo neman fatawa a wajen na nashi ta ce ina neman fatawa ya ke matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ummul wai a duk duniya waye ya fi haƙƙi a kaina bayan haƙƙin Allah sai na nashi ta ce mata mijinki to kamar mata ai tun ta ce miji yanzu tana so ta ji me ya wadatsai shi kuma ba a duk duniya waye ya fi haƙƙi a kansa bayan haƙƙin Allah sai na nashi ta ce mahaifiyarsa ita ma ta tana jira a ce ita <laughs> tana jira a ce ita sai na nashi ta ce mahaifiyarsa mahaifiyarsa ta fi to yau idan ka duba ka daga cewa ka ga ita mace an gwada ta ga wani gari can dalilin aure Allah ya haɗa ku amma aka ce ya fi mamanki da babanki daraja saboda aure ka kwana ba karamin jaraba ba ne ko haka ne kai kuma ga wanda ta kowa kusanci da kai ita cewa matarka ya ka ce mamarka ta fi da daraja kai ma fara ka ke a ga yaya za ka yi za kowanne ana gwada shi ne ita ya mace ga shi ana gwada ta kai kuma ɗan miji ana gwada ka a ga za ka kyauta dawo babar ka fiye da matarka wajibi ne ka kyauta dawo babar ka fiye da matarka in za ka yi wa matarka ingilishi da misali ka sai mata holandic ne to ita babar ka dole sai ka sai mata exclusive in za su yi wa matar ka ne za ki ko otis ne tana da to ba mu ka je ka ajiye mata 508 shi da ka'ida sabon wa shi na yi magana ko waye ya fi tantanta da more ka kakka ce a yi kowa ce mai a ka sai mata duk su wanda tana su ta sa ka kyau, ko ba mu ne Sai masu ta sa da kyau sai dai idan za su yi mata ta ce ba ta so amma ka ce mata ka kyautata mata fiye da matar yau mata idan suka fara korafi sai ka suna cewa an to maman shi ne ta sa mana ido waye waye ai ta ci zamanin ta ya ba za ta sa ido ba hakkin ta ne ake ba ya ba za ta sa ido ba shi ne gaskiyar magana ba ku da laifi a wajen ke ce mace ne kamata ki ja akalan mijinki ya kyautata wa mahaifiyarsa duk abin da ya yi miki ki ne shi kai wa mama kuwa maman kaza tana bukatar kaza ya kamata ki dinga tuna amma saboda karfi shi ne tana wata, ita in dai an ba ta kowa ma ko kuma kowa ma ya rasa in dai za ta samu ita ba wata to kaga duka akwai matsala shi na namiji za a gwada shi wajen kyautata wa iyayensa ita ta ita kuma mace wajen kyautata wa mijinta saboda da zara ta yi aure ba ta da fes hanyar samun aljanna kamar biyayya ga mijinta shi yasa ma kaga dalilin aure aure ya ba ta abin da bai ba uba ba ba ba yau idan mace ta mutu ba ta taba haihuwa ba ka aure ta kila wajen haihuwa sai ta rasu yaron ma ya koma kafin ya zo duniya ya mutu ita ma ta mutu kaga na farko idan tana da misali miliyan ɗari ne ke da shi a account ɗin ta ka ba wanda kila shi ne kai ta UK ta yi karatu ko ko ya kai ta America ta yi karatu ya biya mata kuɗi ta yi masters ya yi kira ta yi filim ta yi kaza ta yi kaza ta yi kyauta ta mata shi wannan a sama ya sa ne ya aure ta ko to gatan da Allah ya bashi bai baka kai uban ba sai Allah ce wala kun nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad kana da rabin dukiyar da in ba ta da ta ka ba uba ba yi wannan uwa ba ta da shi duk wahalar da ta sha amma Allah bai ba ta wannan darajar ba amma saboda aure shi bane sai aka bai sai aka ba shi wannan hancin uba shi ko yana da wani uba six uwa ma tana da wani uba six sauran kuma a rabawa kannan da da yayyinta miji ya ja ko bai ja ba <laughs> ya ja kayan ko to ka wannan yana nuna maka daraja na mutu to amma da yawa daga cikin matsalolin da ake fuskanta rashin sanin irin wannan abin wallahi da da yawa daga cikin iyaye sun sani cewa idan ka aurar da diyarka ba ka da sai ba ka da iko ba ka da iko ka yi musu shishigi a cikin al'amari ƴaƴan ku za su zauna da mazajen su lafiya amma yau duk kafin ya aure ka aure da za ta yi mato muna so za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza kuma za ta yi kaza za ka kwanta kuma ta yi aiki kuma mu muna da babu waye muna zuwa dubai za mu yi ba kaji wani lauri da junis za a kawo a jirgin maka shi to ya za a faɗa da samun matsala a gidaje ba? dole za a dinga samun matsala da zarar ka aurar da ita kyale ta hanyar ibadar ta ne ta je da jama'a aljanna kai ma ka buga neman aljannan ka in kana da iyaye babanka da ka tana nan da rai ci gaba da kyautata musu saboda su ne aljannan ka idan kuma ga hanyar samun aljannan ka sai ka dace ke in ba ki nemi albarka ba ba ba ba barka da ke na tsaye wajen tafiyayya amma kuma wannan baya hana kyautatawa yana fata gani saboda da yawa aka sawa mata har suka tashi da irin wannan tunanin cewa ba ita yanzu ta yi aure ne saboda ta gina iyayenta saboda haka musamman gudun mara da kuɗi saboda haka za ta dinga kwasa ne tana wa iyayenta saboda haka ma yanzu iyaye suka fi son ka ba su 'ya'ya mata sun ce sun fi tausayi akan mazan namijin ai wani aka wa to kai ba wata kake wani hidima ba shi ne gaskiya magana ka ta kaya kuma wani kai ma ai wata kai ma mama ba ita ma ita ma kai wani to saboda haka mutum ya gane ka'idar kowanne idan ka san hakkin kowa wallahi za a zauna lafiya to amma rashin sanin haƙoƙin shine ake shiga cikin haƙoƙin juna ake takawa a ta kuka mazan na kuka da mata matan na kuka da maza to ka'idar wajen mu'amala shine ka san waye ke mu'amala da 'ya'yanka kuma waye za ka saurare shi a matsayin malami shin yana kira ne zuwa ga kansa ko yana kira ne zuwa ga kungiyanci ko ko yana kira ne zuwa ga ka zo ka mai hidima ko ka yi wa jam'iyyarsa ko makamancin haka ga musamman an fi amfani da malamai mafi akari a cikin irin wannan matsala. musamman yanzu yadda siyasa ya gabata da ɗan siyasa ya ɗauke ka kamar moto lokacin da ke bukatar ka zai zo sai a dan sakan maka kuɗi da sauransu kenan malami da ke karantar da mutane alkhairin duniya da lahira mutuncin ka sai ya zube a wajen mutanen da kake karantar da su alkhairin duniya da lahira kuma kana da abin da suna da bukatar ka amma saboda wancan abin duniyar sai ya kawar maka da hankali sai su jefa maka shuha a ce ma ka zo ka dan yi dan siyasa akan jam'iyyar kaza ka zo kana yi shi kenan wani ya mutanen da suke kallon ka da mutunci su daina kallon ka da mutunci daga nan kuma mutuncinka ya zai to shi za dole mutum da yadda ka san wa kake sauraro kuma me yake faɗi shin yana kira ne zuwa makarantarsa ko ko yana kira ne don ka fahimci addini saboda ba ka da wani abin da kake bukata kamar ka san waye Allah ka bauta masa duk mutumin da zai nuna maka yadda ubangiji yake kuma ka sami yaddansa to shine mutumin da zaka saurare shi amma duk mutumin da zai kira ka zuwa karantarsa ko kungiyarsa ko wani abu na siyasa ko makamin ka, kafin cewa ba mutumin ba ne da za ka taurari shi saboda kai kana neman yadda za ka samu yadda Allah ne saboda haka sai mutum ya yi taka ka sanar da mutum wani ba mutumin kirki ba ne kaga a wajen nan shine ake so ka san yadda za ka yi mu'amala da wanda za ka saurara da irin malamin da za ka saurare shi a cikin addininka kamar yadda imamu ibn sirina yake cewa inna hadha ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum wannan ilimi na addini addini ne bi ma'ana ka san waye za ka kafa addininka a hannunka ba kowane irin mutumi za ka saurare shi ba saboda akwai wanda zai ke bacin da kai ya kai ka ga halaka to sai kai ta ka tsantsan duk ranar da ka ci irin mutumin da ke kai ka zuwa ga halaka ko yayi magana abin da in ka rishi za ka halaka kar ka kara sauraron wannan mutumin ka yi wa kanka katangar karfe da shi kenan amma gaba da sauraron sa za ka tasirantu da shi ba ka zama ka tasirantu da shi ba to shine maganar da malam yake sai ce fa in jalasa ma'ahu in mutumin ya zauna da irin wa'annan mutanen ba'da ma alima bayan ya san cewa wannan mutumin ba mutumin kirki bane malam ce fattaqi kai ka ji tsoron sa bi ma'ana kai ta ka kai maka ka bi fa innahu sahibu hawa saboda shi mutum ne mai man sarransa saboda damar da me sa ake maka tsokaci don kada ka fada cikin barna kada ka fada cikin abin da za ka samu matsala tsakaninka da ubangiji shi kuwa ubangiji yana shimfiɗa hannunsa domin rahama ga bayansa da rana ya yi tuba ga wanda suke sabon Allah cikin dare haka kuma cikin dare Allah zai shimfiɗa hannunsa yana karɓar tuban wanda suka saba masa cikin rana har zuwa ranar da rana za ta kullo daga yamma to ka gani aka baka ka'idar da za ka yi sai ka zauna lafiya a rayuwarka ta duniya saboda duniyar ka ita ce hanya da za ka samu lahira da zarar duniyar ka ta kuce maka to lahirar ka ta kuce kuma ka yi dusiru wallahi babu wanda rayuwar shi ke cikin hatsari kamar sarkar Najeriya kai ne na farko na san ka ji daɗi ba shi ne gaskiyar magana ka tsaya ka jajirce ka bauta wa Allah ka san cewa wahalar ka ka shi da gaske kana mutuwa in aka sa ka a aljanna ba za ka taɓa tunawa ka sha wani wahala ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi kowa wahala a duniya da talauci za a ɗauko shi sai a tsoma shi a cikin aljanna tsomawa kawai a ɗauko shi sai a ce wai duk da kake a rayuwarka ka taɓa shan wahala sai ce shi bai ma san abin da ake kira wahala tsoma shi kawai a kai aljanna ba ya ce sai a ɗauko wanda ku kowa jin daɗi a duniya sai a ɗauke shi sai a tsoma shi a wuta a ɗauko shi sai a ce wai ka taɓa jin daɗi a rayuwa rayuwarka zai ce shi bai ma san me ake kira jin daɗi ba tsoma ba kawai aka yi to me yasa ba za ka zo jajirce ka bauta wa Allah ba ka jajirce ka yi haƙuri idan ka yi haƙuri wani lokaci ne ta takaitacce kana mutuwa shi ke kenan saboda haka in ba don haka ba ai da kuwa zai gudu mutuwa amma ba mutuwa ake tsoro ba ko me za a tattara saboda ka san kira abin da za ka tattara amma inda kana da lamunin za ka shiga aljanna me za me za ka jira in za ka tafi balle yawan wannan ebola da ta shigo eh annoba da ta shigo a al'umma ai tana da yawa kuma duk ba komai bane sabon Allah mu ne Allah za mu dace to shine ma ne yake ba mu ka'ida yadda za ka zauna a matsayin ka na musulmi rayuwarka ka yi kyawu ka san yadda za ka mu'amalanci mutane saboda da yawa sun fada cikin irin wannan kuma sun samu matsala to ka duba wannan da ya ce mai aljanna kaga shi iya abin da ya sani ba saboda ya zauna cikin ya zauna ga malamin da ke karanta da shi alkai sai je saurari ne wani wanda ke karanta da shi shari garin haka sai ga sai aka ba shi wani lafazi a wani aka ba shi wani lafazi ya karanta sun da ya karanta wannan sun ya ke ɗaukar shi sai kai shi aljanna a tunanin da ke nan ko kuma har da Allah shi bai yake kallo aljanna saboda ta irin sufofin wanda Allah ke ambata cikin aljanna su kaɗan daga ciki ya gan su ya ga abu kawai na jin daɗi da sauransu sai saki ciki shi aljanna ma yake sallar saboda haka ne ne da zuwa wajen malami malami kuma da yake yana so ya ƙara nuna mai cewa ba ba gaskiya ba ne sai ya bi shi kaga hikima ke suka hau kan tsuntsu ƙado ta tsuntsu ne tafi da su ya ajiye su a waje ga shi yana kallon wajen kaman aljanna ga daɗi ga komai ya ce nan shi ne aljanna ne ce eh, suka yi sallah da shi da malamin saboda shi malamin yana da target ya nuna wa shi ɗalibin ga wannan a shi ba hanyar da shige shi ko waye sai kankare mai ba Allah ba to me za a yi a kankare shi shi kenan sai lokacin da aka ya gabato sai tsuntsu ya dawo ga an kai shi garin aljanna ya zauna ko ina ne garin aljanna ko da shi ke nan shi kuma ya ga abu cikin jin daɗi da malam ya ga kun ya zo ya ga kai da fice a malam sai yake so koya mai wani tauhidi ai aljanna ban an shige ta ba a fita sai dai kai ka tafi ni ba zan tafi ba a akwai za ka zama mai ta ka taɓa ganin mutum ya shiga aljanna ya fita ai mutum ba ya shiga aljanna ya fita ni ne ina nan tsuntsu ya matsa ya dinga firgita su dan sai su hau kawai sai malami ya fara karanta aikin kursi da ayatul kursi da yawa sai sun ya gudu dama aljani ne shi kenan suka zauna ya ce mu ba mun ina nan ba gari na waya sai suka zanzu a cikin katoton bola ka san ba ta tauhidi ba ka ga shi ma malamin da zai tafi ko da shi ma zai dawo aiki ce wa duka to ku zo mu je na samu aljanna ku zo mu je ni ma samu kuwa shi ke nan haka ta haka mutane ke bacewa to da yawa daga ciki a nan wallahi za ka ga suna haka wallahi irin haka ne a nan nan garin a nan badarawa wani yake irin wannan kwatankwatan wannan kawai ke dai dariya direba ne zai sami ne ke bada labari ce malam na zo na malam don Allah ka bi ni ban kuje gidan don ma ka tabbatar da gaskiyar maganar sai ba na bukata yi mun bayani ya ce an sauke ni direba ne a gidan wani mutumi cewa zan zama jini ba da na zo gab da azahar sai na shiga masallacin gidan na zauna ya ce aka kira sallan karfi daya a shi ba karfi da nake sallah ba ina zaune sai wajen biyu ya ce da aka kira sallah ina sahun gaba ya ce mai na bila na ina jiran malam ya fito a yi sallah ya ce malam sai shigo ta komansa haka da ya shigo sai aka tada ikama ya ce da aka gama tada ikama ina jira malam yayi sallah sai na ga malam ya gama kallon mu sai ya tsara fita kofa sai nake da gona me ya faru ne liman yayi rakan wani ko ya yi hutu ne sai ce a ai ya kashe fuskokin mu ne zai je Saudiya yi mana sallah kana ji jama'ar marako ya ce ya kalli mu ne zai zai mana sallah a saudiya ya ce malam wallahi saboda bakin cikin abin da ce ko karfe nan mutumin nan zai dawo sai na gaya mai maganar da zan huce daga wannan abin ya ce sai na zauna ya ce a nan aka yi a za a aka yi kaga shi kuma iya gaskiya da irin wannan azgari ya zamu za ka shi wani waje kamar kaba ko ya yi sallah kuma ya dawo a ce ya ji kaba ya ce sai bayan isha'i kaga saboda ma da inganci karfe biyu a Najeriya karfe wani a Saudiya hudu amma gama an gama da azar a Saudiya to amma wai shi zai zai mana azar da la'asar ya ce sai da mutum ya dawo bayan isha'i sai aka kira aka ce to malam ya dawo daga Saudiya sai da kuma yana tafiye ko Allah ya ce ina zama sai malam ya ce an gaya maka nawa nake biya sai ce eh an gaya mu nawa aka gaya maka ya ce an ce kana biya dubu takwas a duk wata ya ce za ka iya aiki da ne sai ya ce sai na ce wallahi ba zan iya aiki da kai ba ya ce dan me ya ce saboda annabi ka zan fata ya ce da ban dan ka gaya mai wannan magana ne na hauka har sai na kawai da sai annabi ka zan halaka ko sai kara to ka duba irin wannan a cikin da rubuta gudanar ba to wani abu idan ana gaya maka zai yi tunanin kamar kage ne ake yi ko kariya sai idan ya faru za ka gada cewa irin wannan nan cikin ɗaliban wani bawan Allah yake ba mu labari a Abuja wani abokin aikin sai ce mana naka na nan shi dan boko ne ya waye sai muka je na yi wani magana wai an ce wai akwai wani jikan shi ya zo ya ce da muka je na ce ni dai ba na ce ya ce muna zuwa sai ya ce durkusawa mutumin da ya yi ya dinga tafiya a gwiwar har sai da ya wajen mutumin ya ce ana wai sauran suna cewa ya samu sa'a da ta shigo nan me kace so ya ce sun sai ka kaza yi Allah <laughs> wai ya ce wai ni ne nake so wai in bani an bani da cewa wallahi ba ni da abin da nake bukata dan haka bani wai sai suna ganin kamar ya saba wa ya saba wa Allah ne sai shi ba abin da yake so ga wa sun zauna ana jira amma shi wannan saboda bai kudi ne yana wa mutumin hidima aka bar shi shi da ya ce mana na ne ina mamakin abin nan dalilin da ya sa ya bada labarin ya ce mana wani bayanan in kana gaya mun wallahi malam ba na yadda ina jin tunanin kamar je kawai fadi kake amma na gani da ido na to za ka irin wannan abubuwan me ke kai ga haka ya saurari mutumin da ba shi ya cancanci ya saurare shi a cikin addini ba sai ya ɓatar da shi kuma ka san mutum idan ya yarda da mutum duk abin da ya daura shi yana biyu. to daga nan sai ga cewa duk abin da ya baki gaskiya ne shi za ka ga irin wannan suna faɗa wallahi har ga Allah faɗan su da gaske suke suna ganin cewa kai ne fataccen to shi yasa dole sai an dinga bin su a hankali duk irin wannan ka bisance su sai ka zauna lafiya Allah ta mu dace to wannan shine bayanan da malamin ke mana a yau ni da kai idan muka bi za mu tsira idan muka ce za mu fi sarrafa kuma sai mu fada cikin halaka Allah ya tsare mu anan za mu kwana idan Allah ya rama lokaci na gaba sai mu daura daga inda muka kwana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk